shekara goma sha shida bayan goma ana aiki a nan to wannan gwamnati ta yi gaba sai ta yi baya ah, masu yin canjin kuɗi canjin kuɗi ai ana nema a tsiyata talakawa na arewa ne daman an yi shekara bakwai ana rufe iyaka to yanzu shugabanmu a tiku abubakar ya ce allah zai zai iyaka kuna bude iyaka masu kiɗa burjik su ma masu rawa a yau a cikin zagayen da muka yi mun ga sai da ruwa ma wahala ne saboda ba a iya karɓar kuɗi da mutane za su yi cinikayya su yi sana'a wannan abu abu ne na tada hankali abu ne na wanda duk mutum da yake kishin ƙasa da jihar nan zai tayar masa da hankali saboda kayi kasuwancinka guminka ne wahalarka ce amma yau kudinka ya zama gari ba shi da amfani waye ya ja wannan masifar wace jam'iyya ce wace jam'iyya ce za ku ƙara zaɓar ta masu lalami da Allah ya kuma nan jihar jigawa sai mun ba ta mun ɗauko tsari kan mata wanda za mu yi 'yan ashirin wa'annan 'yan ashirin ba sai sun dogara da gwamnati ba za mu samo musu arzikin da za su tsaya su dogara da kansu a cikin lungu da saƙo wannan ce za mu ci gaba za mu buɗe makarantar gonon da ɗalibai wanda za ta dinga yaye likitoci da sauran wanda suka shafi wannan lafiya a ƙasar mai kafin hausa wanda likitoci ba sai mun je mun ɗako su daga waje ba muna da ɗalibanmu da suke da iliminsu amma ba a su dama ba sun fita wasu jihohi ko sun ba ƙasar nan kira gare su su dawo Allah ya bamu nasara suna da aiki a wannan jiha domin za su ci gaba da taimakon al'ummar mu.